rahim a cikin littafin akhdari wato wancan mako mun yi maganan wato tsarki ne fasulun fi taharati kuma lokacin da muka karatu kun ga mun samu bambancin littafi wani littafin kaga ya zo da wani abu wani littafin bai zo da wani abu ba to galibi haka littattafan suke daga bugun kamfani wani kamfanin su sa wani abu wani kamfanin ba su sa ba kun ga da ya kawo wasu abubuwan da suke shiga cikin ruwa wasu suna da kalman sabulu wasu ba su da kalman sabulu a littafin wasu wajen abin da ya shafi gishiri da kanwa wasu ya zo musu da kalman hama'i wasu ya zo musu da kalman hamati wasu kuma suna da kalman abin nan khuzzi wasu kuma ba su da shi wasu kuma suna da ajuri wasu kuma ba su da shi yau za mu tashi wannan ƙaramin fasalin yace fasalun idza ta'ayyanatin najasatu gusila mahalluha mai akhdari yace idan najasa ta ayyana wato ga ta kuru ayin ido na gani gusila mahalluha inda wannan kazantan take to a kauda shi a wanki fa inil tabasat gusila thawbu kulluhu idan najasan ta ayyana amma a ko'ina wato ta taɓi nan ta taɓi nan ta taɓi nan a rigan ta fantsama kenan ta watsu to wannan tufan gabaki ɗaya sai a wanke shi wa man shakka fi isabatin najasati nadaha to kaga ya mamanta da na sama kenan hmm. na sama ta ayyana ga ta kana gani wannan ko baka gani baka kana ganin anya ko kazanta ne ko ba kazanta ba ne shakka kenan to nadaha sai mutum ya yayyafi wa in asabahu shay'un shakka fi najasatihi amma in abu ya same shi ga abun yana gani yana kokontun shin wannan najasa ne fala nadaha alaihi to shi kuma ba zai yayyafi ba kaga maganganu guda uku ne a nan wurin hmm. na farko ta ayyanatin najasatu ga najasan kana gani ita ce wannan e menene wannan najasa ne ka gane ta da kyau ita ce ga ta kuma to a wanki na biyu kuwa kana shakka ne anya ko nan wurin ba najasa ne ba shakka kake yi anya ba najasa bane kaga shakka biyu na farko baka da tabbacin najasa ne na biyu ba wani alama ne mabayyani mai karfi ya bayyana gare ka ba to sai ka ce ka yayyafi na uku kuwa ga abin ka gan shi ƙuru-ƙuru ka gan shi irin na sama irin na farko ga shi ka ga abin to amma kuma kana kokwantan shin najasa ne ko ba najasa ba ne to falana zan halayhi ba yayyafi me za ka yi ka kauda shi sai ka mishi hukuncin na sama kada ka mai hukuncin na tsakiya don na tsakiya ku kalli larabcin nan idza ta'ayyanatin najasatu idan najasa ta ayyana ta bayyana ga ta kurukuru gusila mahalluha to mahallin wannan najasan a share shi tunda dama ita ce ga ta babu shakka a ciki fa in iltabasat gusila thawbu kulluhu in wannan tufan ta watsu ta shiga ko ina a cikin jikin jikin tufan mutun ta fantsama ko ina a tufan to tufan gaba ɗaya a wanki kaga wannan najasa ce ga ta an ganta kuma ta bayyana najasa ce sai ya tsallaka mataki na biyu wa man shakka fi isabatin najasati wanda ya kokonto anya ko najasa bata same shi ba amma kuma bai ba wani alama to za to shi yayyafi shikenan mataki na biyu kenan ye ko najasan shin ta same shi bai da tabbaci kuma ba wata alama to yayyafi wa in asabahu shay'un amma in abun ya same shi ga abun ya ganshi shakka fi najasatihi sai ya kokuntun shin wannan najasa ne ko ba najasa ne ba falan za alaihi ai ba yafi zai yi ba me zai yi ya wanke sai ya wanke shi tun daga abun yana gani wa man tazakkara najasata wanda ya tuna da najasa wa huwa fi salati alhali yana cikin sallah kada to sai ya yanke illa an ya kafa da lokaci sai dai in ya ji tsoron fitar lokaci dama a makare ya zo sallan sai kuma ya tuna kaf ashe ma wannan sallan yana cikin najasa ne kila ga janaba kila bai tsarki ba yayi bayan gida kila kaza gashi kuma lokacin sallan zai fita ya riga ya fara sallan to wannan in ya ji tsoron fitar lokaci sai shiga da sallan shi a haka nan bai ji ya tsarkin ba bai wanke bayan gidan ba bai wankan janaban ba sai ya haka nan saboda ba a bari lokaci ya fita kawai saboda ba ka da tsarki ko ba ka da alula sai ka ki sallah ba a haka wa man salla biha nasiyan wanda yi sallah da najasa yana mai mantuwa wata zakara da salami sai ya tuna bayan sallama a adafin wakati ya sake inda sauran lokaci in ko ba lokacin da ma ya riga ya fita fa sai kuma a tarwaga gaba kenan sai ya tsarkin saboda sallar gaba an gane wannan ko abin nan saboda haka malam wannan babin yayi shi a gutsare kuma masalolin duka da zai tattauna a ciki ba su ce kwara uku ba ko guda hudu Allah ya sanya albarka a cikinsa. sa subhanakallahumma wa